masana'antar Kani hudde akwai yiwuwar an fi yawa wurin damawa da fitaccen jarumi kan fitaccen jaruma ko da yake matan sukan yi aure wasu kuma ba auren sukayi kai ba amma ba a damawa da su kamar jarumi. Alinuhu jarumi ne wanda ya kai sama da shekara 20 a masana'antar wanda har yanzu ana damawa da shi kuma yana lokaci. Kwatanta shi da wasu jarumai mata wadda ba su yi aure ba kuma har yanzu suna masana'anta Kannywood. wani hannun kuma idan kuka duba umar m sharif da maryam Yahaya wanda suka yi fice ne a fitowa a fim tare a fim da alinuhu ya bada umarni mai suna mansur wanda har yanzu ana yawan fina-finai tare da umar m sharif kasancewar shi jarumi ne maryam Yahaya kuma ba kamar na da ba sai dai kuma yawan jarumai mata sukan yin fice cikin karamin lokaci kuma sai su yi shiru cikin karamin lokaci wadda jarumai maza kuma sai sun daɗe kafin su yi fice idan sun yi fice sai sun daɗe akan iya cewa jarumai mata sukan yi aure ko kuma ba su jajircewa wurin shirya fina-finai ko kuma ba da umarni a masana'antar wadda hakan ya sa ba a jimawa wurin damawa da su a masana'antar kalewo. na subscribe domin samun labarin Kannywood da ɗumi su.